Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum barkanmu da wannan lokaci. Muhammad Hafiz Babala ne tare da Mahmud Lalo. Sauran abokan aiki muke farin cikin gabatar muku da wannan shirin na rana a yau talata 15 ga watan Agusta na shekarar 2023. To kafin guji abubuwan da muke tafa da su da farko ga kanin labarai. To baballe a nan Amurka ana ci gaba da cece kuce bayan da masu taimakawa alkali wajen yin shari'a suka samu Trump da aikata ba daidai ba a yunkurin da ake zargin yayi na murɗe sakamakon zaben ashirin. Za kuma ku ji har ƙarin haske kan harin kwantan bauna da ya halaka sojojin Najeriya da dama a jihar Neja. Spain na jiran Ingila ko Australia don karawa a wasan karshe a gasar cin kofin duniya ta mata bayan doke Sweden. kanin labaran kenan kamar yadda kuka ji masu taimakawa alkali yanke hukunci a jihar Georgia da ke Amurka sun tuhumi tsohon shugaban kasar Donald Trump da wasu mutane 18 da ke da alaka da yunkurin sauya sakamakon zaben 2020 da ya faɗi. Za kuma aji cewa 'yan Najeriya na ci gaba da kokawa kan hawa farashin kayan masarufi yayin da tattalin arzikin kasar ya ƙara taɓarɓarewa. Ba abinci, albashi baya da kyau. tsadar rayuwa kullum hauhawa take. Bayan nan za ku ji cewa Najeriya da 'yan kasar na ci gaba da tafka asarar biliyoyin naira saboda ci gaba da garkame iyakokinta da jamhuriyar Nijar ta yi. Kamar yadda muka saba a kowace ranar talata a wannan lokacin yau ma zan gabatar da shirin noma tushen arziki. Amma yanzu dai ga labaran duniya kashi na farko. To jama'a assalamu alaikum. Bayan da masu taimakawa alkali wajen yanke hukunci a jihar Georgia a nan Amurka suka bayyana cewa tsohon shugaban Amurka Donald Trump da wasu mutane 18 sun aikata laifi bayan da suka yi yunkurin murɗe zaben shugaban ƙasa na 2020. 'Yan jam'iyyar Democrat sun kwatanta lamarin a matsayin wani abu da ke nuni da cewa babu wanda ya fi ƙarfin doka. yayin da republican a nasu bangaren suke cewa bita da kullin siyasa ne akan dan takarar zaben shugaban ƙasa da za a yi a baɗi shugaban masu rinjaya majalisar dattawa chuck schumer da shugaban 'yan democrat a majalisar wakilai hakim jeffries a ranar litinin sun faɗa cikin wata sanarwa haɗin gwiwa cewa jerin tuhume-tuhumen da ake wa tsohon shugaban ƙasar wani abu ne da ke nuni da yadda trump ya aikata manyan laifuka kakakin majalisar wakilai kevin mccarthy ya faɗa a kafar x da ake kira twitter a da cewa shugaba joe biden ya mai da gwamnati tamkar makamin da zai rika farautar abokanan hamayyarsa a wani mataki na yin katsalandan a zaben 2024 ya kuma soki babban lauya karamar hukumar fulton fane willis game da yadda take sukar trump don cimma burinta a siyasance a ranar litinin hukumomin na georgia suka ce an samu trump da aikata ba daidai ba a lokacin zaben that rather than abide, abide by Georgia's legal process for election challenges, Willis kenan take cewa maimakon wanda ke kara kansa wato Trump ya bi hanyar da dokar jihar Georgia ta tsara wajen bin kadi. saye da kofa wajen aikata wasu manyan laifuka da nufin murɗe sakamakon zaben shugaban ƙasa a jihar ta Georgia. Trump dai ya sha musanta wannan zargi inda yakan ce bita da kullun siyasa ne. Muna ɗauke da ƙarin bayani a cikin shirin. jami'an tsaron najeriya akalla 26 aka kashe aka jikkata wasu kuma takwas a wani harin kwantan bauna da 'yan bindiga suka kai a yankin jihar neja da ke tsakiyar arewacin najeriya harin wanda ya auku a yankin zungeru ya salwantar da rayukan sojoji 23 ciki har da manyan ofisoshi uku da kuma 'yan banga uku sani adamu na ɗaya daga cikin 'yan bangar da suka fafata da 'yan bindigar sakamakon haduwa da muka yi da bandits shine wurin inda ake musayan wuta shine bude ya kama mu hannu ya karya mu hannu duk komandodin da muke gaba tare da su duka gaskiya ba wanda ya dawo daga cikin su wani kakakin jami'an tsaron kasar ya ce wani jirgin sojin saman najeriya mai saukar ungulu da ya kai dauki a yankin da aka kai harin ya yi hatsari sai dai bai ambaci ko an samu asarar rayuka ba bayanai sun yi nuni da cewa su ma jami'an tsaron najeriya sun halaka wasu da dama daga cikin maharan labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc to madalla kafin ku ji karshen labaran za mu fara kawo muku rahotonmu na farko ana ci gaba da cece ku ce a nan amurka bayan da masu taimakawa alkali yanke hukunci a jihar georgia suka tuhumi tsohon shugaban kasar donald trump da wasu mutane 18 da ke da alaka da yunkurin sauya sakamakon zaben 2020 da ya faɗi. Gasar fil Hashim Gumel da fasar rahoton Michael Brown. Masu taya alkali yanke hukunci a jihar Georgia ta Amurka sun tuhumi tsohon shugaban kasar Donald Trump da wasu mutane goma sha takwas da laifukan yunkurin kifar da faduwa zaben shekarar dubu biyu da ashirin. Zarge-zarge goma sha uku da aka yi wa Trump a yammacin jiya Litinin sun hada da yin zagon kasa karya rantsuwar kama aiki da hada baki da rubuta takardun karya da dai sauran laifuka. Subsequent to the indictment, as is the normal process in Georgia law, bayan tuhuma-tuhuman kamar yadda ake a dokar jojiya masu taya da kali yanke hukunci sun amince da sammacin kama waɗanda ake tuhuma ina ba wa waɗanda ake tuhuma damar miƙa wuya da raɗin kansu nan da tsakar ranar juma'a 25 ga watan agustan shekarar 2023 Tuhumar da ake wa Trump ta samo asali ne daga wani kiran waya da aka naɗa a farkon shekarar 2021 zuwa sakataren harkokin wajen jihar Georgia Brad Rasenberger. All I want to do is this. I just want to find uh, Duba, duk abin da nake so in yi shi ne, ina son in samu ƙuri'u dubu goma sha ɗaya ɗari bakwai da tamanin wanda shi ne ƙuri'a ɗaya fiye da yadda muka samu. Yaƙin neman zaɓen tsohon shugaban bai jira a bayyana tuhume-tuhume ba kafin ya fitar da wata sanarwa da ke zargin lauyan gundumar fulton fani wallace da kasancewa karan farauta wasu don lokacin da yake gudanar da binciken kan ayyukan trump yana gwadawa tare da yin katsa landan ga babban zaben shugaban kasa na shekarar 2024 da kuma lalata yakin neman zaben trump sauran waɗanda ake tuhumar sun haɗa da tsohon shugaban ma'aikatan fadar white house mark meadow da lauyan Trump Rudy Giuliani da kuma wani jami'in ma'aikatar shari'a na gwamnatin Trump Jeffrey Clark waɗanda suka ci gaba da ƙoƙarin sauya faɗuwar zaben Trump a Georgia. Georgia na ɗaya daga cikin jihohi da dama da Trump ya sha kaye da ƙyar, kuma da bai yi nasara ba ya nemi sauya sakamakon zaben, kamar yadda alƙalai da dama suka yanke hukunci kan zargin maguɗin zaɓe. An kuma tuhumi Trump a shari'o'i biyu na tarayya da kuma wani kara a jihar new york lauyan ma'aikatar shari'a ta musamman jack smith ya zargi trump a cikin tuhume-tuhume hudu da suka hada da hada baki da wasu mutane shida da ba a bayyana sunayensu ba don ɗaukaka rashin nasarar zabensa na ƙasa ba bisa ƙa'ida ba smith ya kuma zargi trump da ke florida da rike bayanan sirri na ƙasa ba bisa ƙa'ida ba yayin da ya bar fadar white house a farkon shekarar 2021 Madalla. Nan gaba kaɗan a cikin shirin za a ji yadda wasu 'yan Najeriya suka koka kan tsadar rayuwa. Har yanzu dai kuna tare ne da sashen Hausa na murya Amurka daga nan birnin Washington DC. Yanzu kuma ga ƙarshen labaran duniyar. To wata wuta da ta tashi a wani gidan mai a yankin da Kistan da ke kudancin Rasha ta halaka mutum talatin ciki har da ƙananan yara uku a cewar ma'aikatar ba da agajin gawa ta Rasha. wuta ta taso ne daga wani garejin gyaran motoci a daren litinin inda ta haifar da wata fashiya wacce ta watsu har zuwa gidan man da ke kusa da garejin hotunan da ma'aikatar ba da agajin gaggawa ta yada sun nuna yadda ma'aikatan kashe gobara suke kokarin shawo kan wutar wacce ta yi tozan da ya tashi zuwa sararin samaniya kamfanin dillancin labarai na reuters ya wallafa wani hoton bidiyo a kafar sada zumunta wanda ya nuna yadda wani gida mai hawa daya yake ci da wuta wata mahaukaciyar guguwa dauke da ruwan sama ta ratsa ta tsakiya da yammacin kasar japan a yau talata inda ta haifar da ambaliyar ruwa da katsewar wutar lantarki da kuma dakatar da zirga-zirgar jiragen sama lamarin ya faru ne yayin da jama'ar kasar ta japan ke shirin tafiye-tafiye don hutun da mabiya addinin buda kan dauka na tsawon mako guda guguwar wacce karfin ta ya ragu da sanyin safiyar yau talata ta sauka a kusa da yankin da ake kira wakayama a cewar hukumar kula da yankin yanayin kasar gidan talabijin na nhk ya roto cewa mutum ashirin mafi akasarin su dattawa sun jikata yayin da guguwar ta ratsa ta yankunan hyogo osaka kweto da kuma yankin na wakayama a karan farko spain ta tsallaka zuwa zagayen wasan karshe a gasar cin kofin duniya ta mata bayan da ta doke sweden da cibi da daya yar wasan spain olga kamona ce ta zira kwallo ta bi a minti na 89 wacce ta ba 'yan wasan na la roja damar doke kasar ta sweden yar wasan spain salma puralel ce ta fara zira kwallo a ragar sweden a minti na 81 sai dai farin cikin nasu ya koma ciki bayan da sweden ta farke kwallon bayan minti bakwai kafin daga baya olga ta zira kwallo ta biyu yanzu ranar lahadi spain za ta kara a wasan karshe da wanda ya nasara a tsakanin ingila da australia mai masaukin baki waɗanda za su kara a gobe laraba za a buga wasan karshe ne a sydney Labaran duniya aka saurara daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma sai rahotonmu na biyu. 'Yan Najeriya na ci gaba da kokawa kan hauhawa farashin kayan masarufi yayin da tattalin arzikin ƙasar ke ƙara taɓarɓarewa tun bayan janye tallafin man fetur da gwamnatin ƙasar ta yi. masana tattalin arziki sun ce ganganci da wasa da dukiyar ƙasa na daga cikin abubuwan da suka janyo tattalin arzikin najeriya ya taɓarɓare daga abuja ga rahoton da mu rikayya basha ta aiko mana yanzu dai gani a wata matattarin cin abinci da ke otako babban birnin tarayyar najeriya abuja inda za mu ji yadda wasu al'umma suka koma cin wasu nau'ikan abinci sakamakon hauhawa farashin kayayyakin masarufi a kasuwa to gaskiya nau'in abincin da nake ci wanda na fi ci shine tuwon shinkafa sannan shi kan shi rogo abinci na ne na biyu don ba ran da za su wuce ban sai na ɗari da hamsin ba in sai ruwan hamsin in taki bakin gwargwaro ina ci ne lokaci lokaci to amma me yasa ka tashi daga tuwon shinkafa ka koma rogo domin sauki domin sauki da riƙe ciki kuma bakin gwargwaro idan na ci na ɗari da hamsin idan na sha ruwan hamsin ni kan ɗauki dogon lokaci kamin in nemi abinci. to halin sadar rayuwa da yanzu sai dai a hankali mun koma cin rogo bayan da za mu yi kana da yara bakwai takwas mudun masara ce maka dubu ɗaya ɗari biyu mudun shinkafa ce maka dubu biyu da wani abu to ka gawa ne talaka. ba abinci albashi baya da kyau tsadar rayuwa kullum hauhawa take mahukunta da ya dace su kalli waɗannan abubuwan ba ruwansu da amanar mu da aka ba su, 'yan kasuwa daga cikinmu babu imani ba su duba mana Shin koyaya masana tattalin arziki ke ganin halin da tattalin arzikin Najeriya ke ciki a yanzu Dr. Isa Abdullahi masanin tattalin arziki ne da cigaban ƙasa a jami'ar tarayya da ke kashire na jihar Gombe Najeriya. Wato babban abin da ya jawo taɓarɓarewar tattalin arzikin Najeriya na farko mu ce akwai ganganci da almundahana da wadaka da wasa da dukiyar ƙasa. Na biyu akwai yanayin da ya zamanto mutanen ƙasa a muka lalatar da a masana'antu namu da aikin noma muka bari cewa komai sai mun shigo da shi daga kasar waje to wannan ya yi matsanancin tasiri a wajen lalata tattalin arzikin najeriya ta inda ba ma iya sarrafa komai hatta ma man fetur da muke gadara da shi sai mun siyo tacece to hanyar samar da abinci a wadace shine a bunkasa noma a samar da wadatattun taki wanda za su isa gonaki a farashi mai sauki dole ne najeriya ta tace fetur akalla wanda za ta sha a cikin gida lura da cewa man fetur ɗinnan nan ya taɓa kusan duk ɓangarorin abin da ake buƙatar a yi amfani da su a cikin gida Najeriya ya taɓa sufuri ya taɓa aikin noma ya taɓa aikin gwamnati ya taɓa aikin tsaro kusan ba inda ya taɓa talakawa ya taɓa masu kuɗi. Abin tambaya shine kowane matakai gwamnati ke kokarin dauka zuwa yanzu domin kawo ƙarshen wannan hauhawar farashin kayan masarufi lokaci ne kadai zai bayyana. Rukayya Basha, muryan Amurka daga Abuja a Najeriya. A gaida Rukayya Basha, rahotanni na nuni da cewa Najeriya da 'yan kasar ta na ci gaba da tafka asarar biliyoyin naira saboda ci gaba da gargame iyakokinta da jamhuriyar Nijar ta yi sakamakon takunkumai da ECOWAS ta kakabawa Nijar. Niger. bayan juyin mulkin da sojoji suka yi daga Sokoto wadda ta yi iyaka da jamhuriyar Nijar. Muhammad Nasir ya aiko mana da wannan rahoton. Iyakokin Najeriya da jamhuriyar Nijar da ke akwai a jihohin Arewa bakwai na Najeriya sun kasance cibiyoyi na hada-hadar kasuwanci inda safiya duk ta Allah ana shiga da fice da kayayyaki na biliyoyin nerori waɗanda kuma amfani ne ga kasashen biyu da ma 'yan kasashen. sai dai tuni kasuwanci tsakanin kasashen ya shiga halin lahaula tare da tafka hasara mai tarin yawa aliyu mai ta samu isa shugaban masu noma da kuma fatocin albasa a najeriya ya ce kasancewar najeriya ta biyu ga noma albasa a kasashen afirka rufe yakokin ya kawo musu asara ta biliyon nerori to ton miliyan biyu albasan da muke nomawa ba mu kaɗai ka canye shi ba muna kai ma sauran kasashe makwabtanmu wannan albasan nan in za mu je burkina sai mun bi ta nijar in za mu je benin sai mun bi ta nijar in da mu je Ghana sai mun bi ta Niger in da mu je Cote d'Ivoire sai mun bi ta Niger asaran da aka tafka daga sashen Sokoto Kebbi Kano biliyan biyu da miliyan ɗari da talatin da biyu kaga in ka hada da duk miliyan 900 na sashen lagos zai baka yan biliyan uku da miliyan 32 wancan biliyan biyu da miliyan 300 wannan motocin suna tsaye da albasa yana lallacewa kaga ba mu cewa ayin abin nan saboda ba mu san iya hasaran da aka samu cikin wa'annan motoci 80 na kotunu ba. su ma masu sana'ar magungunan gargajiya sun ce suna tabka asara sakamakon rufe iyakokin kasashen biyu shugaban kungiyar masu maganin gargajiya a najeriya kabiru muhammad na bargu ya ce suna da ɗaruruwan wakilai masu zuwa daga jamhuriyar nijar suna ɗaukar magunguna domin taimakawa su amma yanzu abin ya tsaya cik saboda rufe iyakokin musamman membobin mu na kungiya wannan kungiya ta nigeria union of medical herbal practitioners suna da yawa a cikin nijar waɗanda suke kai magunguna da waɗanda suke zuwa suna ɗauka suna shiga Nijar. A yanzu haka da aka ɗan fara wannan rufe boda suna zaune gida abincin da za su ci a gida sai sun je sun yi bara sun yi roƙo. Ba ƙaraman Um, masifa ce za ta shigo ba idan aka yi wannan yakin saboda haka ya kamata gaskiya a duba wannan haka dai masu hada-hadar kasuwanci daban-daban tsakanin kasashen biyu ke ci gaba da fuskantar mawuyacin hali saboda wannan matsalar wasu 'yan najeriya ma na mamakin yadda kungiyar raya tattalin arzikin kasashen afirka ke yin sanadin taɓarɓarewar kasuwanci a kasashen to a asili oko wazo waɗansu sun kawata don farfaɗuwa da arziki yanka kawata ba don yaƙi ba yadda yanayin yake yanzu a iyakokin najeriya da jamhuriyar niger ba 'yan kasuwa kaɗai ba har ma al'ummomin da ke zaune a harkokin sun shiga mawuyacin hali saboda taɓarɓarewar harkokin yau da kullum saboda buɗe bododin nan nan jama'a ke samun hanya abin da sun kaci kaga an dan buɗa su kuma an ka samu zaman lahiya kaga alhamdulillah wani mazaunin iyakan najeriya da nijar kena da ke garin illela ta jihar sokoto muktar tukur abdulrahman ciroman illela ke nuna damuwar da aka shiga sun da rufe iyakan najeriya da jamhuriyar nijar da ke garin illela muhammad nasir muryar amurka daga sokoto a najeriya a gaida Muhammad Nasir da wannan rahoton. Kada a manta wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 1625 da kuma 31 a jamhuriyar Nijar kuma za a iya sauraron mu a tashar mu ta BOA Africa akan mita 102.5 baya ga haka a yaushe ake so za a iya zuwa shafinmu na intanet a boahausa.com yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Noma tushen arziki. Noma tushen arziki. Noma Jama'a assalamu alaikum. Barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirin noma tushen arziki wanda ni Muhammad Hafiz Baballe ke gabatarwa. Yayin da damuna ta nisa a jamhuriyar Nijar ɗaya daga cikin shugaban manoma a ƙasar ya yi wakilin maharuna mamman bako ƙarin bayani kan yadda harkokin noma ke ciki a daidai wannan lokaci a ƙasar nijar da yana fama da tsadar rayuwa sanadiyar juyin mulkin da sojoji suka yi ko da yake wasu na ganin tun gabanin juyin mulkin na soja kayan masarufi suka yi tashin goron zabi a faɗin ƙasar a cikin shirin noma tushen arziki na wannan makon Bakon namu ya fara gabatar mana da kansa kamar haka. Ni suna na Adamu Abdu nake. Shugaban manoma na gandaren kwanni. To gashi mun shigo cikin lokaci na damana kuma abubuwa sun kankama a cikin wannan ƙasa muna ya musanya sha'anin noma ka tahiya yanzu. To lallai dai ga hali yanzu kam noma dai ga irin taken da mun haga ɗauko Allah ya so mun ga abin kan yana tahiya irin da yadda muka bukata tunda sha Allah ganin alama da in dai Allah ya yarda da dai abinci ya taso sha Allah in Allah ka mana shi lahiya ko ana samu sha Allah to amma ana ganin har yanzu da mana ana ganin ta gata nan muna ganin kankana ce ana ganin kamar kar a ta yalla ko akwai makara gare ta a'a to mu dai ga matsayin muna manoma ga halin da muka gani dai ba magana makara aka ba ai sai dai na abu in Allah ya tashi sabkar aya ta kan baka a yanke hujja amma dai magana makara wanga damana ba a ciyata makara insha Allah tunda yanzu cikin utuna muke kenan kaga utu September oktobar kaga in allah so dai duci maka da za ta kai ta kai kuma zoke yanzu ita da mana babu wata shakka kamar na wani curo ta gare ta ba ku samu wata kururuwa na cewa ga wata matsala ga damana ba to dai lalle damana dai hali yanzu dai sai dai abu guda zance ma in ka komo wajen tudunni karkara ta wajen tudunni to ita kam gaskiya an dan samu tangarɗa saboda shi tudu ga shifkar da aka mai inda an ka samu irin wannan nan harin na biyu ba su yi ƙarfi ba to sallace ya shiga daga baya in ka shifka ba abin a zuwa gani to don haka kenan shi wajen tudu ni kam gaskiya an samu rangwame saboda shifkar dai an yi ta amma ba ta tafiya inda bisa tudu na ga halin da yanzu. Tudu rere inda adda rere ke. Rere hawa inda duk an ci ma rere yana da to da an yi hadari guda biyu ba a samu dacewa da damunar shi ba to ta uku ko an dace da damunar dai sai ka iska ba ta ba ta haci sai dai a wakalta dai amma dai ba a samu da aka so gaskiya to manoma musamman irin wannan yanayi da ake ciki na abinci ya yi tsada sosai to ya manoma ke kokarin tafiya da sha'anin aiki na noma eh, musamman tun da sai mutum ka kai kayan makanka tattala abinci kuma in ka doki yan aiki kai musu tattala abinci kuma alhali gashi tiyoyi abubuwa sun yi tsada. to lalle dai in ka ce manoma manoma kam gaskiya game da shekarar bana karyan hali na ma aka ana aiki shi magana ɗaukar 'yan noma ka aje ta dan duk wanda ka ga shi na ɗaukar 'yan noma to sai in ma sai dai guda guda saboda tsada abincin ga magana ka samu ka sayi abin da aka daka ma ɗiyanka na kenan abincin iyalin ka kaka magana ba maganan ma kuɗin ka samu ka dau mutane ba sai dai an ka samu abin da ka ba iyalin ka an kai ma ka abinci su su tai daji daidai na su kokari su amma maganan noma ko a dau mutane dai to ban ciya ba a dauka ga halin shekarar bana amma guda guda na ana iya cewa wannan yanayi da kasan mu ta shiga tun lokacin da aka yi wannan lamari na juyin mulki waɗansu na ci ai bai shahi mazamna karkara ba bai shahi manoma ba ana iya cewa ba haka magana take ba tun daga abinci ya jaga to shi dai mu dai kaman namu gani dai kamar ka san shekara gade zakwana ta yi ko ba gaskiya ba ci a da abincin dai yanda yawa ta samu ta ku da tanga gaskiya mu ba mu taɓa sayan tsaba ga cadar ta ba irin ga shekarar gaban ta bana kenan ko da ku da ta zazzaka lalle cadar abinci akwai shi kenan ga kuda ta ba a ciya ba ta dan kara ba amma dai tsada shekara ta tattau da abinta to yanzu ni an mahita ga manoma tun da gashi yanzu ne da mana ke tasowa ba a kai ga sabon abinci ba ga abinci ya yi tsada ni an mahita to gaskiya manoma kam ni ce ma haruna karin hali na suka yi wallahi kajin kajin na tunda wani gaskiya ko kari bai yi kuma shi ka taya dan shi samu shi dan noman nan shi magana abinci wallahi wani baka san wanda shi ka kwana da gida ne buga halin yanzu sai dai Allah ya sauka amma wallahi wajen aiki akwai wahala kenan shekar ba ana ko magana wahala haruna tunda wani ce ma wani sai shi ta bai ci komi ba shi zo dai kuma karin hali shi sai ya yi dan noman nan shi tawo kuma karshen ta wani dai kai sai ya baka tausayi wallahi to ya kake ganin makoman noman tun daga an shiga wanga hali a ah, to noma shi ni ce ma kamar dai shekara ga ta bana dai daidai gwargwadon alamar da aka gare ta muna sa ran dai an Allah ya so dai in dai ba ta nan ba da ni ce ma to insha Allahu in dai Allah ka mana abincin ga lahiya ana samu amma sai dai mutum ya yi hankurin wahala tun da babu wani bi ko abin da za ka dan motsa lidde ka sha ka ta zuwa ka kama aiki to ni ce ma dole na magidaci ga hali yanzu wallahi da hankuri na dole na zai tun da bayan da za shi kuma bai zama ba yi aiki ba kaga da karin hali dai da yunwa shi dai dole sai ya zo ya yi aikin nan saboda dai ya san sai aikin ya kai na zai dan walwaliya masu sauraro a nan za mu dasa a cikin wannan shirin namu da Allah ya kai mu makon gobe za mu kawo muku yadda farashin kayan abinci yake a Nijar yanzu a madadin shugaban kungiyar manoman birnin Kwanni Adamu Abdu da kuma wakilin a birnin Kwanni Haruna Mamman Bako sai kuma Julie Leathers Gresham da ta taimaka ta haɗa mana sauti da bada umarni. Ni Muhammad Hafiz Baballe ke sallama da ku daga nan sashin Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Sai wani makon idan Allah ya kai mu. To madalla yanzu kuma ga kaɗan daga cikin rayun da kuke turo mana ta hanyar imel. Sakonmu na farko a yau ya fara da sallama. Ya ce salam ya Hausa, Allah sarki talakan Najeriya. To da wanne za ku ji? Ga kashe-kashen mutane ga tsadar rayuwa ga yau mata fyaɗe. A ƙarshe muna kira gwamnatin Najeriya ta Bola Ahmed Tinubu ya gaggauta sharewa 'yan Najeriya hawayensu tun kafin ƙaramin magana ta zama babba. Sako daga Sadiya M Sadiya daga kasar Afghanistan tare da Maryam Yar Fulani daga Saudiya da Fatima Musa wada Barikin Ladi jihar Filato da Jimmai matar Sani mai manja kasuwar Barikin Ladi a jihar Filato Najeriya. Sai kuma wani sakon haɗin gwiwa da ya fito daga Nazifi Ibrahim Ragan Malam Shagari da Faruku Mahe ga Sokoto da Abdullahi Hussaini Dukku suka ce gaskiya gwamnatin najeriya ya kamata ku samu hanyar kawo sauyi a wannan takaddama da ke tsakanin ku da sojojin da ke mulki a jamhuriyar nijar ganin yadda rufe iyakokin kasashen biyu ke ci gaba da wargaza tattalin arzikin yankin arewacin najeriya da fatan kiran mu ya ji kunnen mahukunta sai kuma sakon da ya fitar da baban gida aa dogo zurmi jihar zamfara ya ce ya hausa a yau ina so ku bani dama yin kira ga shugabannin da haƙƙin mera taya a gare su na ƙaramar hukumar zurmi a jihar zamfar baki daya da su dubi girman allah su taimaka mana su gyara mana babban tankar da ke bai wa ɗaukacin garin zurmi ruwan sha kimanin shekaru hudu kenan ba tare da wannan famfuna suna ba da ruwa a garin zurmi ba al'ummar garin muna iyakar yin don gyaranta dukkan abin ya cutura matuka Allah ya sa kokenmu ya kai ga inda ya kamata. Amin. A gaida Sarfilu, yanzu kuma ga labarai a takaice. bayan da masu taimakawa alkali wajen yanke hukunci a jihar georgia a nan amurka suka bayyana cewa tsohon shugaban kasar donald trump da wasu mutane 18 sun aikata laifi bayan da suka yi yunkurin murɗe zaben shugaban kasa na 2020 'yan jami'ar democrat sun kwatanta lamarin a matsayin wani abu da ke nuni da cewa babu wanda ya fi karfin doka yayin da 'yan republican a nasu bangaren suke cewa bita da kullun siyasa ne akan dan takarar zaben shugaban kasa da za a yi a baɗi shugaban masu rinjaye a majalisar dattawa chuck schumer da shugaban 'yan democrat a majalisar wakili hakim jeffries a ranar litinin sun faɗa cikin wata sanarwar haɗin gwiwa cewa jerin tuhume-tuhumen da ake yi wa tsohon shugaban ƙasar wani abu ne da ke nuni da yadda trump ya aikata manyan laifuka shi da trump ya sha musanta wannan zargi inda yakan ce bita da kullun siyasa ne jami'an tsaron najeriya akalla 26 aka kashe aka kuma jikata wasu takwas a wani harin kwanton bauna da 'yan bindiga suka kai a yankin jihar neja da ke tsakiyar arewacin najeriya harin wanda ya yankin zingiru ya salwantar da rayukan sojoji 23 ciki har da manyan ofisoshi uku da kuma 'yan banga uku wani kakakin jami'in tsaron najeriya jami'an tsaron najeriya ya ce wani jirgin sojin saman kasar mai saukar ungulu da ya kai dauki a yankin da aka kai harin ya yi hatsari sai dai bai ambaci ko an samu asarar rayuka ba wata wuta da ta tashi a wani gidan mai a yankin dagestan da ke kudancin rasha ta halaka mutum talatin ciki har da kananan yara uku a cewar ma'aikatar ba da agajin gaggawa ta rasha wuta ta taso ne daga wani gajeren wato garejin gyaran motoci a daren litinin inda ta haifar da wata fashewa wacce ta watsu har zuwa gidan man da ke kusa da garejin hotunan da ma'aikatar da agajin gaggawan ta yada sun nuna yadda ma'aikatan kashe gobara suke ta kokarin shawo kan wutar wacce ta yi tozo ta tashi zuwa sararin samaniya wata makwacin guguwa dauke da ruwan sama ta ratsa ta tsakiya da yammacin kasar japan a yau talata inda ta haifar da ambaliyar ruwa da katsewar wutar lantarki da kuma dakatar da zirga-zirgar jiragen sama lamarin ya faru ne yayin da jama'ar kasar ta japan ke shirin tafiye-tafiye don hutun da mabiya addinin buda kan dauka na tsawon mako guda guguwar wacce karfinta ya ragu da sanyi safe da talata ta sauka a kusa da yankin da ake kira wa kayama. Masu sauraro da takaitattun labaran muka kawo karshen shirin a wannan lokaci sai kuma an jima da daddare da misalin karfe tara da rabi agogon Najeriya Nijar kamar da Chadi wato takwas da rabi kenan agogon GMT da Ghana za mu sake dawa da wani sabon shirin da zuwa madadin dukkan waɗanda kuwa jimriyoyinsu musamman Mahmud lalu da ya karanto labarai da kuma Jude ladis Gresham da ta bada umarni da ma injiniyan mu na yanzu David ni Muhammad Hafiz Baballe ke sallama da ku sai mun haɗu insha a cikin shirin mu na dare yanzu kuma sai ku gyara zama ku saurari shirin yau da gobe.